إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة أدواء يوم شاءكم قوة رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 daidai wanda kuma shi daidai da shida ga watan biyar miladiya shekara ta ashirin daidai a cikin tafsirin manasotul bakara jiya mun kwana kan aya ta shida za mu tashi kan aya ta bakwai insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba a cikin wannan masallaci na mu'asasa Imam Ahmad bin Hambal da ke nan garin Gusau a jihar Zamfara Najeriya za mu fara insha Allah ta'ala tafsirin ma cikin wannan aya كأربعين عند بكي بإذن الله تعالى بسم الله مالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم نعم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنزيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العلم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون نعم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون hmm. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يا ci بام da ba بنو إسرائيل irin ni'imomi da baiwa da Allah ta'ala ya masu wadda ta sa Allah ta'ala yake kiransu da su zama masu kaskanta da kawunansu da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin bauta a gare shi ba don kuma ba sai dai wannan ni'ima da falla da Allah ta'ala ya masu. shi yasa Allah ke lissafa masu abin da ba su manta da shi ba yake gaya masu abin da suka sani suka fi kowa saninsa Allah ta'ala ke gaya musu cewa ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da nayi a gare ku wa anni faddaltukum 'ala al'alamin kuma ni na fifita ku akan dukkanin wata al'umma da take wannan zamanin naku Allah ya girmama bani Isra'il da wannan matsayi da Allah ta'ala ya ba su wanda suka keta sauran al'ummomi da suke zamaninsu kabilar bani isra'il su ne suka fi kowa girma a lokacin su suke da daraja a cikinsu ne Allah ta'ala ya fitar da annabawa a cikinsu kuma Allah ta'ala ya fitar da manzanni in muka duba za mu ga idan aka ce bani isra'il ana nufin zira'ar annabi a kof alaihi salatu wasalam domin annabi yaqub shine isra'il din shine bawan Allah wanda zira sani Allah ta'ala ya ta gabar samar da wannan al'umma din an samar da annabi ishaq an samar da annabi ishaq da annabi ibrahim suka zo ta hanyar da annabi isma'il suka zo ta hanyar annabi ibrahim alayhi salatu wassalam to shi annabi ishaq shi ya haifi annabi aqub nabi yaqub ya haifi waɗannan 'ya'ya guda goma sha biyu cikin su akwai annabi yusuf alaihi salatu wassalam sannan kuma akwai waɗannan 'ya'yan ɗaki guda ɗaya wanda suke akwai yahuda daga nan malamai suka ce samu yahudu wanda asalin za ga cewa tun da kaka har zuwa ga uba har zuwa ga jika duka annabawa ne Allah subhanahu wataala ya ci da fitarwa cikin tsatsansu wannan daraja da wannan baiwa da Allah ta'ala ya shi ne aka cigaba samun annabawa suna zuwa za ka samu annabi Musa alaihi salatu wassalam dan haka Allah ta'ala ke tuna masu cewa ku tuna Yakubu ne Isra'il yanda muka ɗauka darajar ku muka fitar da annabawa a cikin ku wannan dama da Allah ta'ala ya ba su ita ce Allah ta'ala ke goranta masu yanzu kanta? kuma yake nuna musu baiwa da falala da ya musu da haka su zama daga cikin masu godiya ga Allah akan wani ni'ima da ya musu ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amta alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin ya ku bani isra'ila ku tuna ni'imar da ne muku wannan ni'ima din ni'ima ce da Allah ta'ala ya yi muku ta daga ku ya ba ku daraja da fifiko wanda babu wata al'umma da aka yi ma wannan ta goma shi din sai wannan al'umma ta Bani isra'ila da Allah subhanahu wata'ala ta da annabawa da yawa a cikinsu ta sai Allah ta'ala ce musu wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu ha 'adlun wala hum yunsaruna dan haka wannan baiwa ne muku to ku ji tsoro na ku ji tsoron kuma wata rana wadda wannan rana tana da wata irin siffofi siffar ta farko la tajzi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba za ta zama madadin wata rai ba ba za a kama wata rai a kyala wata rai ba saboda waccan ta yi laifi ana tausayin ta a kama wata ba wannan ranar ba ran da wani zai ceci wani rana ce da duk wanda yayi ne za mu uba a wannan ranar da shine la tajzi nafsun an nafsin shay'an babu wata rai da ta zama cewa ta wakilci wata a wajen azaba duk wadda ta yi ita ce za a yi ma azaba din Allah ta'ala ba zai kama wata ya bar wata ba saboda kar yana tausayi haka nan wala yuqbal minha shafa'atun ba za a ceci wata ba ba za a zo da wani idan ya ceci wani a wannan rana ba alhali wanda ya laifin shi yana nan a ce bari a cece shi da wani wannan ba zai ba gubar kiyama wala yu'khadhu minha adlun haka nan ba za a karbi dan wani canji ba ma'ana ba za a karɓi kuɗin fansa ba ga wanda yake ya cancanci azaba a gobe alkiyama wala hum yunsaruna haka nan kuma ba su da mai taimako a gobe alkiyama waɗannan abubuwa da Allah ta'ala jera a cikin wannan aya yace musu wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana la tajzi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba za ta zama madadin wata ba a ce jaza'ar ma'ana wani ya wakilci wani ga wanda ya laifi Allah ta'ala ba zai kyale shi ya kama wanda bai laifi ba duk wanda ya laifi shi za a kama shi yasa dan kana tare da malaminka ya yi laifi a guba kiyama ba za a kyale shi ya kama ka ba haka nan wanda ke tare da mahaifinsa ba za a kyale mahaifin a kama ɗa ba haka wanda ke tare da matarsa ba za a kama mata a kyale miji ba wai dalilin cewa shi yana daga cikin masu girma ko kuma yana cikin ajin tubarkalla ba za a yi ma wani azaba a kyala wancan Allah ta'ala baya haka shi yasa Allah ke gyan bani Isra'il su yi ta kansu kuma su shiga taitayinsu kowa ya ji tsoron wata rana yau ma la ta jizi nafsin an nafsin shay'an ranar da wata rai ba za ta isan wata rai da komai ba wala yuqbalu tun shafa'atun hakanan Allah ta'ala ce ceto a ranar ba zai amfani ba sai ga wanda Allah ta'ala ya yadda a ceta kuma Allah ta'ala ya ba da izinin a cece shi saboda ceto akwai ceto a gobe alƙiyama gaskiya ne da ka wannan aya ba tana kore ceto alƙiyama ba ne tana kore ceton wanda Allah ya ba da izini ba ne duk wanda ga an ceta gobe alƙiyama sai wanda Allah ta'ala so a ceta fama tanfauhum shafa'atu shafi'in waɗannan su ne wanda suke kafirai wanda ceto ba zai masu amfani ba gubal kiyama su ne wanda Allah ta'ala ce musu fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ne dai makamancin a nan da Allah ta'ala ce a gaya musu wala yuqbalu minha shafa'atun ba za a karɓi ceton su ba saboda Allah ta'ala bai ba da izinin a cece su ba hakanan Allah ta'ala ce wala yashfa'una illa liman ba su masu ceto ba za su ci kowa ba sai ga wanda Allah ya yadda a cike shi kun ga kenan akwai waɗanda za a ceta akwai waɗanda kuma ba za a ceta ba waɗanda Allah ta'ala ga dama a ceta su ne zai ba da izinin cewa a cece su waɗanda kuma Allah bai ga dama a cece su ba duk yadda ake so a cece su wannan ba zai ba la shafa'a ta illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada wanda Allah ta'ala ya so kawai shine za a fita shine ma'anar wala sha'una illa liman irtada ba za su ciki kowa ba sai wanda Allah ta'ala ya yarda a cike shi hakanan Allah ta'ala yana gaya mana ceto a wajensa gaskiya ne zai ba da izinin a yi ceto da aka tun da zai ba da izinin a yi ceto wane ne za a ceta shi wanda ya yi kawai a cike shi Allah ka sama daga cikin masu ceto a gobe alkiyama sai kuma Allah ta'ala ce muna wala yu'khadhu minha adlun haka na gobe alƙiyama, babu yanda za a karbi wani tare da ba da wasu 'yan kudi a ce ba na ba da wani abu a karbe shi yadda muka sani a nan duniya idan an kama ɗan uwanka ana zuwa a ba da wani abu a cece shi ko a karbe shi to a lahira Allah ta'ala ba zai ba da ƙofar da wani zai iya zuwa ma yi wata barazana da abin da ya mallaka a duniya ba saboda yau malayin fa'umalin wala banuna illa man asallaha bi kalbin salim a ranar lahira dukiya ba ta da amfani wanda ya zo da naira ko wanda ya zo da dala ko da wanda ya zo da sefa ko wanda ya zo da zinari da azurfa waɗannan duk ba za su yi amfani a lahira ba abinda kawai ke mai amfani a lahira illa man atallaha bi qalbin salim wanda ya zo ma Allah ta'ala da zuciya wata ke ingantacciya zuciya ta imani zuciya wata ke alfatacciya shi ne kadai zai iya samun abin lahira a wajen Allah subhanahu wata'ala amma duk wanda bai zo da wannan ba to ya sani wala tanfa'uha shafa'a ceto ba zai amfani ba wala yu'khadhu ha adlun haka nan ba za a karɓi ta fidiya dan a karbi wannan mutumin ba adlun nan shine fidiya ma'ana wani ɗan kuɗi da ake bayarwa a karɓi mutum haka nan wala hum yunsaruna su waɗannan da Allah ke kira bani Isra'il ba su mai taimako a gobe alƙiyama muddin ba su bi Allah subhanahu wataala ba to babu wanda zai ceton su babu wanda zai taimaka musu akan umarnin Allah subhanahu wataala da basu bi ba Hakanan basu ki hanuwa da abinda Allah subhanahu wataala ya hane su ba to akwai azaba da Allah ta'ala yayi tanadi ga wannan mutane wannan nau'in azaba da Allah ya tanda ga wannan rana ta alkiyama dukkan musulmi na neman tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin waɗannan al'amura din abu na farko a ce a ranar ba za a samu wani ya fanshe ka ba ba za a samu kuma wani ya ce ka ba hakanan ba mai taimakonka hakanan ba wanda za a mai gurbinsa da kai kai da ka aikata laifi kai ne za ka sha azaba a gobe alƙiyama ku duba ga misalin mujirmi mujirmi babu laifin da ba zai aikatawa ba mujirmi baya jin kunyar kowa babu imani a cikin zuciyar mujirmi babu tausayi babu rahama amma mujirmi idan ya zo gaban Allah a gobe alƙiyama idan Allah ya jam'e shi da azabarsa zai zo yana mai ce ma Allah ta'ala ya waddul mujrimu law min azabi yawma idin bi banihi zai nemi Allah ta'ala ya tsayar da shi da azaba da 'ya'yansa a kama 'ya'yansa a yi masu azaba shi a kyale shi sai ji kama Allah ya raina sai ce wa sahibatihi ya Allah da matarsa a karbi matarsa shi da ya kyale shi a haɗa da 'ya'yansa sai ga kamar Allah ya rena wannan taron dangin da ya yi na 'ya'yansa da ko matarsa sai ya ce wa fasilati hillaki tukuyihi danginsa wanda suke ba shi kariya a haɗa da su a masa azaba shi dai a kyale shi zai ga kamar Allah ya rena wannan taron dangin sai ce wa man fil ardi jami'an summa jihi, Allah duk wanda ke duniya a haɗa da shi shi dai a kaita da shi zai ga kamar Allah ta'ala ya rena wannan al'amari amma duk mujirmancin sa nan ya kasa faɗin ubansa ya kafarsa ko mafaɗin mahaifiyarsa a shekenin bawan zai ce tonka guban kiyama yayin da ka zo ma Allah subhanahu wa ta'ala da laifi wannan azaba da za a yi maka azaba ce da Allah ta'ala shi ne zai maka ita domin ka saba masa Allah ta'ala tsare mu daga wannan azaba ta wata kuyumal la tajzi nafsun an nafsun shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yukhadh minha adlun wala hum yunsaruna Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan azaba sai Allah ta'ala ce wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim Allah yana ci gaba da bayyana bani Isra'il irin baiwa da ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu wanda ta a yi dole su bi umarnin Allah su miƙa wuya fiye da da abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce su bi Allah yana gaya musu cewa ku tuna mana wa ku min ali fir'auna ku tuna yayin da muka tsayar da ku daga dangin fir'auna al'umma ta fir'auna ya yasumunakum su al'azabi yayin da suke muku nau'i na azaba suke kaskantar da ku suke sanya ku a cikin wulakanci na azaba sannan kuma yuzbihuna abna'akum suke yanka ƴaƴanku maza wa yastahiyuna nisa'akum suke barin ƴaƴanku mata wa fi dalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai ni'ima ta Allah mai girma ku. da yi muku na wannan tsetarwa da Allah subhanahu wata'ala ya muku abin nufi a nan shi ne. Allah yana gaya ma mutanen annabi Musa alaihi salatu wasallam bane Isra'il da su tuna ni'imomin Allah subhanahu wataala kan su waɗanne ni'imomi ne shine wa idh min ali fir'auna ku tuna yayin da muka tsaye da ku daga cutarwa na azaba wanda al'ummar fir'auna suke muku anan Allah ta'ala cewa ya ala fir'auna ala fir'auna iyalin fir'auna ba matansa ba ba kuma ƴaƴansa ake nufi ba al'ummar fir'auna saboda fir'auna bayar da fir'auna bayar uba a wannan lokaci fir'auna bayar da uwa amma Allah ta'ala ce ala fir'auna bi ma'ana qauma fir'auna ake nufi kamar yadda Allah ta'ala ce musu azratna ala fir'auna ala fir'auna anan al'ummar fir'auna Allah ta'ala ke nufi haka nan Allah ta'ala ce wani kulu, ala fir'auna ashad al'azab ya ku jama'ar fir'auna ku shiga cikin azaba nan ne malamai suke cewa yan shi'a da suka kasa fahimtar menene alin rasul sai suke tsammanin kawai matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa ake nufi a'a hatta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin alin rasul domin fir'auna nan Allah ta'ala ce masa yayi wa azraqna ala fir'auna muka nitsar da muka kifar da iyalin fir'auna iyalin fir'auna anan kaga babu yayansa a ciki amma Allah ta'ala kuma ce ala fir'auna sa'annan ba matansa a ciki amma Allah ta'ala ce masa ala fir'auna kuma wajen shigar da su azaba cewa Allah ta'ala yi adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da iyalin fir'auna cikin azaba tare da cewa babu ɗansa a ciki babu kuma matarsa amma Allah subhanahu wa ta'ala ce a shigar da iyalin fir'auna a cikin wuta haka nan kun ga ba dole bane sai an ce ma ɗanka alinka ba domin annabi nuhu alaihi salatu wassalam ɗansa Allah ta'ala ce masa innahu laysa min alik, innahu amalun ghairu salih wannan ba ɗanka ba ne ba ya daga cikin iyalinka ya yi aiki wanda ke ba na kwarai ba ya yi aiki wanda azula ya cancanci azaba to sai Allah ala fitar da ɗan annabi nuhu alaihi salatu wasalam a cikin ahalinsa aka ce masa innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih mun fahimta to da idan aka ce ala anan ya shafi ma al'ummar ta gabaki daya to menene hikimar Allah ta'ala cikin wannan aya da Allah ta rake cewa izmi jenakum min ali fir'auna yayin da muka tsaye da ku daga al'ummar fir'auna wayanda ba fir'auna bane yake yin azaba da kansa ba al'ummarsa ne sa suke yin azaba din shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa izmi jenakum min ali fir'auna yayin da muka tsaye da ku daga al'ummar fir'auna yasumuna kum su'al azabi suna yi muku nau'i na azaba sannan kuma wa yuzabbihuna abna'akum kamar yanda ya zuwa wata sura Allah ta'ala ya ce musu anan Allah ya yana cewa yuzabbihuna abna'akum amma a wata sura kuma Allah ta'ala ya ce musu wa yuzabbihuna abna'akum sai zama an yi bayanin jinsin wannan nau'in azaba da fir'auna da jama'arsa suke ma bani isra'ila ko ya zama cewa suna muku nau'in azaba ne yanki 'ya'yanku ko kuma ka ƙara wawan ɗin sai zama suna yi muku nau'in azaba daban-daban kuma suna yanka 'ya'yanku maza an fahimta sai zama an ƙara nau'a azabar da ake bani isra'il ne yanka 'ya'yansu maza wa yastahiyuna nisa'akum suna barin 'ya'yanku mata abin nufi anan ne fir'auna bokayensa sun gaya mai cewa za fa a haifi wani yaro wanda yaron nan shi ne zai zo ya kifar da mulkinka zai zo ya halakar da kai fir'auna ya tsorata ya samu kansa cikin ludani sai ya ce menene maganin wannan matsala sai aka ce duk yaron da aka haifa a kashe shi ya eh, an kashe shi kenan kaga za a kashe wannan mazan a ɗibi wasu shekaru ana kashe su da aka ba za a zo a bi yaron da shi ne zai zo ya gaje ka ba ko kuma ya cimar da mulkinka firawuna ya ji da wannan shawara ya yarda wannan rai ya yarda a kashe ya maza a dinga yanka su bi yaron da aka haifa namiji sai a zo a yanka shi Bi yaron da aka haifa a yanka shi sai jama'ar suka ce mai kyau ai hana haka za a zuwa waye gari babu namiji ko daya gari abinda muke ba da shawara idan an yanka yaro wannan shekara to shekara mai zuwa diyar na za a yi ba kuma kyale su sai ya zama dai an kauce ma samun wannan yaro ba za a same shi ba to fir'auna ya yadda da wannan shawarar cewa wannan shekara a bari shekara mai zuwa a kashe shekara mai zuwa a bari shekara ta sama a kashe haka za a dinga yi to annabi harun alaihissalatu salam shi ne babba a gidansu annabi musa alaihissalatu wasalam a shekar da aka haife shi sai zama duki shekarar barin mutane ba za a kashe kowa ba a wannan shekara sai shekara mai zuwa kenan za a kashe wasu yara to shekara mai zuwa za a sake haihuwa kuma za ka haifi annabi musa wanda annabi musa da aka haife shi sai allah ta'ala ya yi wahayi na ilhama ga mahaifiyar cewa ɗauke shi kisan sanya cikin akwati ki jefa cikin kuma cikin ruwa inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin za mu muke danki kuma za mu sanya shi daga cikin annabawa mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mahaifiyar annabi Musa wannan wahayi cewa ki jefa shi a ruwa Allah zai da muke danki kuma zai sanya miki shi ya zama daga cikin annabawa manzanni to shekarar da za a kashe yaran wannan shekara a wannan shekara na buta yi to bayan da aka tsaye da ne musa aka yi aka tsinke shi a ruwa aka kawo shi gaban fir'auna aka ce ga yaro an samu ya yi to a kashe shi tun da shekarar kashewa ce sai matasa asiya ta ce la ta fitulohu عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا kashe shi. Ku kubarci watakila zai amfane mu ko kuma rike shi a matsayin ɗa tun da babar ɗa a bar sai aka bar annabi musa alaihi salatu wassalam a wannan shekara ya zama ƙarƙashin kulawar gidan fir'auna ya tashi a gidansa Allah duk yayi wannan dan ya nuna mana cewa Fir'auna ba Allah bane domin Fir'auna bai san gaibu ba da ya san gaibu da bai bari aka annabi Musa gidansu to amma haka Allah ya kawo shi gidan Fir'auna ya tashi aka rene shi shi ta mai gore ki ce miji alam rabbika fina walidan wala bisa fi umrika min amina ah, ne wala wala bisa min umrika sinin وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الضالين فأنت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين الله تعالى جاء من الشيوى جاء فرعون ينا جاء مع النبي موسى عليه الصلاة والسلام شيوى ba nan gidan ka tashi ba ba na aka ne ka ba kai aika aikar da kai sannan ka tsere Ka kaga ne yanzu annabi Musa zama annabi Fir'auna kuma bai san wane ne annabi Musa alaihi salatu wassalam ba to ala'aiti hal Allah ya tsayar da annabi Musa alaihi salatu wassalam daga kisa Allah kuma ya tsayar da bani Isra'ila da yawa wayanda aka dinga tsallake shekaru da su daga kisan fir'auna haka nan kuma Allah ta'ala taimake su bayan da fir'auna ya zo gane cewa to ai abinda ake gudu ba ya samu abinda ake tsoro na yaron da aka ci za a haifa ya cifar da mulkin fir'auna an fariga da ya haife shi kuma gashi ya girma da aka mai amfani kuma kashewa yanzu babu sai aka ci gaba da barin yara ba a kashe su to wannan baiwa ce da Allah ta'ala mu bani Isra'ila da tsayar da 'ya'yansu yanzu an daina kashe su wanda su ne ake ganin za su kifar da mulkin fir'auna to yanzu an daina kashe su sun zama yanzu mutane waɗanda za su ci gaba da hayyafa a bayan wanda wannan kashe su da ake yi shi ya sa mutanen fir'auna suka fi su yawa suka lallanka su yawa shi ya sa suke wahal da su kuma suke azartar da su domin yawansu ya fi yawan mutanen bane isra'ila to wannan yasa Allah subhanahu Ta'ala yake tuna musu wannan baiwa ce wa idna jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azabi yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza to yanzu gashi ƴaƴanku maza sun cece ba za a yanka su ba Allah ya ba su mafita yanzu sun zama rayayyu dan haka ku tuna wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku da wannan baiwa ya raya muku ƴaƴanku bayan da ana yanka muku ƴaƴanku maza amma yanzu gashi kuma suna nan a raye haka nan ake bari ƴaƴanku mata shine ma'anar wa yastahiyuna nisa'akum suna rayar da ƴaƴanku mata Allah ya yi amfani da lafazin wa yastahiyuna nisa'akum tamkar su ne masu rayawar amma abinda Allah ta'ala ke nufi Shi ne suna barin ƴaƴanku mata ba sa kashe su sai Allah ta'ala ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai jarabawa akwai baiwa wannan ba bala'i bane fage bala'i ne hasan ma'ana akwai baiwa da Allah ta'ala ya muku wanda ya zama cewa dalilin da ne aka fitar da ku daga azabar fir'auna da mutanensa shine wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai falala da Allah ta'ala ya muku wanda ya kasance ku mutanen annabi Musa alaihi salatu wasallam bani Isra'il Allah ta'ala ya girmama ku ya sanya ku zama masu yawa a bayan ƙasa a wannan lokaci sannan kuma ya sa ku zama kun fi kowa sannan aka raya mazan ku yanzu bayan da ana kashe ku wannan falala ce mai girma wajen Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan bai tsaya nan ba bai wadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma banu Isra'il sai ya ce kuma in faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzuruna haka nan ya ku banu Isra'il ku tuna in faraqna bikum al-bahra yayin da muka keta teku a dalilin ku. Allah ta'ala ya tsaga wannan teku ne banu Isra'il an biyo su don a zuwa halakar da su daga fir'auna da jama'arsa wanda suka ce inna la mudrakuna ga mana ba mu za a ce mu yanzu sai Allah ta'ala ya sa so bakin teku Allah zai ba su mafita su fita daga wannan bala'i na fir'auna to yayin da Allah ta'ala ya yi masu wa'ayi ya yi ma'anar Musa alaihi salam cewa ka riki sandarka ka zo ka da daki wannan teku zai ba da ƙofa goma sha biyu kowace ƙabila kowace zira a cikin bane isra'il ya zama suna da hanyar za su to wannan hanyar suka biyo ita ce Allah ta'ala ke jiya musu cewa in faraka na bi kuma alba'ara yayin da muka keta wannan teku ne, muka mai da shi isna ashar asbaqal al'umama wannan al'umma goma sha biyu yanzu gashi Allah ta'ala muku hanyar za ku fita a cikin wannan teku na azaba da yake ku rahama ce a wajenku shi kuma fir'auna zai zama teku na azaba a wajensa shi ta Allah ta'ala ce masu wai farakana bi kuma albahara fa an jaina kuma an na ala fir'auna wa antum tuntar yayin da muka fitar da ku a cikin wannan teku wanda yake shi ne muka umarci annabi musa alaihi salatu da daidaki wannan teku da sandarsa ya daka kuma sai Allah ta'ala ta ya rabe gida biyu ya zama gashi ko'ina akwai hanya ta fita da banu Isra'ila suna fita fir'auna da jama'arsa suna shigowa su kuma sai Allah ta'ala ce wa aghraqna ala fir'auna muka kuma nitsi da dilmiyar da al'ummar fir'auna da shi gaba daya wa antum tanzuruna alhali kuna kallo na abin da muke musu na wannan kifarwa da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma fir'auna a cikin wannan teku ku kuma an jaina ku mun tsayar da ku a cikin wannan teku ne wannan baiwa da Allah ta'ala ya yi ma banu isra'il Allah na ƙara lissafa musu ita ne don kar su manta su yadda yanzu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kadai mai ba da mafita Allah ta'ala shi ne kadai wanda ya kamata su bautawa Allah ta'ala shi ne kadai ya kamata su tsoronsa shi yasa a baya ce musu fa iya ya farhabuna wa iya ya fattakuna ne kamata ku ji tsoro ne kamata ku girma girmama ne kamata ku kwarjininsa saboda me ni ne nake muku wannan gatar ni nake ba ku wannan mafita daga abin da yake na azaba da fir'aunin jama'arsa suke muku amma duk da wannan bani isra'il ba su yi suka bi Allah subhanahu wa ta'ala sau da ƙaba ba kamar yadda ke taimus bayani yake kiransu da wannan al'amari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su duk da haka sai da wannan mutane suke taurin kai Allah bai tsaya nan ba ya ci gaba da lissafa bani isra'il wannan baiwa da ni'ima da Allah ta'ala ya masu sai ce wa izuwa adna musa arba'ina lailatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimuna haka nan wa izuwa adna musa da laila yayin da muka alƙawari da annabi musa alaihi salatu wasalam na tsawon kwana arba'in ko kuma dare arba'in Allah ya kira annabi Musa alaihi salatu wasalam domin ya je ya gana da ubangijinsa zai karbo musu alwa zai karbo musu sako na taura a wannan lokaci Allah ta'ala ya kira shi don ya je karbo sako tsakaninsa da ubangijinsa tsawon dare arba'in sai Allah ta'ala ce yayin da ya bar su sun matakasumul ajila sai kuka riki dan maraki kuna bauta mata min ba'dihi bayan annabi Musa ya bar ku da ku da samiri da kuma haruna ya bar ku wa antum zalimuna alhali kuna ma zalunta kawunan ku domin duk wanda ya shirka yayi ma Allah ta'ala abinda ba daidai ba wannan azzalimi ne domin shirka inna shirka la zulmun azim ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dana karka yadda kai Allah ta'ala shirka domin shirka laifi ne babba a yi ma Allah ta'ala shirka laifi ne mai girma mutum ne abin da yake babban sako ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya da Allah ta'ala ce wa idu wa wa'adna Musa 40 laila annabi Musa alayhi salatu wassalam Allah ya kira shi da ya je gana da shi kuma ya karbo sako ya karɓo littafi wanda shi ne a taura yayin da annabi musa zai tafi sai ya bar annabi harun alaihissalatu salam ya zauna tare da su ya zama shi ne wanda zai dinga kula da su to tafiya da ya yi akwai samiri samiri sai ya zo yake ce musu don me zai tafiya barku sai ya dinga ziga su ya dinga ziga su yana ziga su ya ce to kuma ku riki dan marakin nan mana ku dinga bauta masa suka samu saniya ɗan dan maraki suna bauta masa shi yasa Allah ta'ala yake ce musu ya qaumi inna ma futintum ah, futintum bi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nabra'a alayhi akifina hatta yarda ilaina musa a lokacin da annabi harun yake kiransu zuwa ga su mai da'a su biyayya a wajen bin umarninsa saboda shi yanzu aka bar ma banu isra'il ya zama shi mai masu umarni kuma shi mai hana su a matsayin annabi da aka bari a cikinsu ko kuma a matsayin jagora tun lokacin ba a naɗa shi zama annabi ba banu isra'il suka iya da su mai ɗa'a da biyayya sai suka dinga bin samiri kamiri ya dinga ziga su suka koma bautar dan maraki suna yin abin da ke shine shirka ga Allah subhanahu wa annabi Musa alayhi salatu wasalam ya dawo ya tarar da su suna bautar dan maraki sai ya jefar da wannan fa'alqal alwaha ya jefar da wannan takaddu da ya karbo da alluna daga wajen ubangijinsa yace musu yanzu me yasa kuka juya baya daga abin da na barku a kai a ajilcin amurin rabbikun kun yi gaggawa yanzu a kan al'amarin ubangiji ku jira in zo in kama ku saƙon da Allah ta'ala yake so sai ya zama kuma kun ji kuna yin abin da ba shi ne abin da Allah ta'ala ya aiko da shi da shi ne annabi musa alaihissalatu salam ya kama jemu a ɗan uwansa yake ce masa dan me za ka bar sun lalace a bayana dan me za ka farta a haka ya ce wallahi ba ni nisa su ba ba umarci su da wannan ba illa kawai samiri shi ya ziga su suka koma suna bauta ɗan maraƙi suka ƙi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan nan sun zama shirkai? suna yin shirka ga Allah ta'ala bisa ga saba mu umarnin annabi Musa alaihi salatu da abin da ya kira su akai ba shi suka aikata ba shi ne ma'ana sun matakaftu min ba min badihi kuka riki dan maraƙi kuna bauta ma bayan annabi Musa alaihi salatu wasalam ya bar ku kuna bauta ma dan malaki to wannan alamar da suka yi zalunta kawunan suka yi shine wa antum zalimuna alhali kuna ba zalunta kawunan ku wannan bala'i ne musiba ce suka koma suna yi bayan ba shi ne umarnin da Allah subhanahu Ta'ala ya bar su akan sa Allah ya bar su bauta maka Allah ya bar su kan saƙo da Annabi Musa alaihi salam zai kama su to amma kuma gashi sun juya baya sun nuna cewa ba za su jira saƙon Allah ya zo gare su ba suna da gaggawa a cikin al'amari da samiri ya ziga su kuma cinzara su sai koma suna bauta ma dan maraƙi bayan ba shi ne sakon da Allah subhanahu wataala yace zai aiko masu annabi Musa alaihi salatu wasalam da shi ba ni Allah ci gaba ka karanta summa ثم عفونا عنكم من بعد لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون نعم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتقابكم العدل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتوبوا هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولا نعم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فخذوا منها حيث شئتم رغدا فخذوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة نغفر لكم خطاياكم نعم وسنزيد المشركين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء Allah ta'ala ce sun ma'afona an kun min ba'adi zalika la'allakum tashkurun sa'annan muka yi muku afuwa bayan duk waɗancan laifuka da kuka yi laifi na farko da aka tilisa ba muna har laifi na biyu har laifuka na uku sun riki ɗan maraki suna bauta masa bayan Allah ya kira annabi Musa alaihi ya zo domin a gana da shi don a bayi sako zuwa ga al'ummarsa sai al'umma suka ɗige samiri ya zika suna bauta ma ɗan maraƙi to sai Allah ta'ala ce sun ma'afuna an kun min ba'adi zalika la'allakum tashkurun sai muke musu afuwa muke muku afuwa akan abin da kuka aikata bayan wannan la'alla zai sa ku tsaya ku gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan afuwa da ake muku shirka ba ƙaramin laifi ne a wajen Allah amma Allah ta'ala ce ga sun shirkar yanzu to tun tunda ba san dokar Allah a kanta ba Allah ya yi masu afuwa yanzu a kan wannan shirka da suka yi an yafe musu a kan wannan bautar ɗan maraƙi da suka yi la'allakum tashkurun wala Allah za ku zama su godiya ga Allah ta'ala a kan wannan ni'ima da ya muku yanzu ta yi muku afuwa da yafe muku laifin da kuka aikata a baya sai Allah ta'ala ko ci gaba da gaya mana labarinsu da ni'imomin da ya musu sai ce wa iz ataina mutar kitaba wal furqana la'annakum tatajuna yayin da muka ba mu annabi Musa littafi da kuma shari'a wadda ke bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya la'allakum tatajuna wala Allah za ku zama daga cikin masu shiryuwa akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wannan alfurqan ya zama mai bambancewa tsakanin halal da haramun ko al'amari ne na littafin da aka ba su a taura wannan sai zama wa iz na musa alkitaba an ba shi littafi menene yake cikin littafin shine alfurqan abinda ke bambancewa tsakanin gaskiya da kuma ƙarya kamar yadda Allah ta'ala ke cewa laqad atayna musa wa ah, laqad atayna musa wa haruna alfurqana wa diya mun ba wa musa da haruna alfurkana ma'ana abin da zai bambanci tsakanin gaskiya da kuma ƙarya da eh, ya zama la'allakun ta ta duna wala Allah za ku zama daga cikin masu shiruwa daga ɓata zuwa gaskiya daga son zuciya zuwa ga da ke na daidai ku bi gaskiya yanzu ku bi Allah amma wannan bai fasa mutanen nan suka dawo ba duk wannan jawabi da Allah ta'ala ke musu wallahi mutanen musu dawo suka bi Allah suka dinga ma Allah taurin kai suna kangarewa a yi nan da su su yi nan in aka yi gabas da su su dawo yamma duk wannan bani imomi ne da Allah subhanahu wa ta'ala bani Isra'il yake ce musu ya bani Isra'il su zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imar da ne muku wa anni fadlatukum 'ala al'alamin na fifita ku akan dukkanin mutanen zamanin ku tuna kaza ku tuna kaza duk wannan Allah na kaba musu hujja ne akan abin da ya musu sai Allah ta'ala ce wa idan kala Musa ne qaumi yayin da annabi Musa ya gaya mutanensa ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle hakika kun zalunci kawunan ku bittikhadikum al-ijla ta hanyar rikon dan maraki da kuka yi kuna bauta masa to fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga makajinku mahalicinku wanda ya samar da ku daga babu babu kuma wanda ke irin wannan halitta din zalikum khairul lakum faqtulu anfusakum tubar ku yanzu shine ku kakkashe kawunan ku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shi fi muku alkhairi a wajen makagin ku fataba alaikum dalilin wannan ne zai muku tuba ya yafe muku laifukan ku ya muku gafara saboda za ku kakkashe kawunan ku innahu huwa tawwabur rahim lalle hakika Allah mai yawan karban tuba ne kuma rahimu ne mai rahama ne ga bayansa ma'ana dai annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ga mutane ya kaumi ya ku mutane na innakum zalantum anfusakum lalle kun zalunci kawunan domin shirka zalunci bittikhazikum al-ijla ta yi da kwarki dan maraki kuna bauta ma dan maraki Ku bar Allah kuka bauta ma Allah kuna bauta ma dan maraki to wannan kun zalunci kawo nan zalunta kai ne bauta maɗan mare amma mai Allah yake so ku bauta ba shi yake so ku bauta masa ba ɗan mara'i ba to tun da kun bauta maɗan mara'i kun zalunci kanku tubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga makaginku wanda ya halicce ku yaya tuba da ta kasance shine faqtulu anfusakum sashin ku su kasu shazo su ma'ana ku yaƙi junanku wani su malamai suka ce Fakta-Tulu, an fusa kun ku waɗanda suka yi wannan bautar su ɗauki mashi su kashe kawunansu waɗansu kuma suka ce a Fakta-Tulu, an fusa kun ku yi sau biyu waɗanda suka bi sami su koma nan domin wanda suka bi sami su suka bauta maɗan maraƙi wanda suka bi annabi harun su koma nan sai ya zama ku yaƙi sashin da wanda suka yi bautar da wanda ba su yi ba sai ku yi sau biyu wannan su yaƙi wannan wannan su yaƙi waɗannan sai ya zama wanda ya yi bautar maraƙi idan an kashe shi ya yi shahada wanda kuma bai yi bautar ba yanzu idan ya yi kisan sai ya zama ya wanke laifinsa saboda bai hana bautar maraƙin ba shi ba da kun ga shi ma aikata laifi to laifin da zai wanke kansa shine shi ya yaki wanda ya bautar wanda kuma ya bautar ne an kashe shi ke ya shahada shi Shi shine faqtulu anfusakum wasu malamai suka ce a faqtulu anfusakum kowa ma ai kan mai uwa da wabi duk wanda ka samu kashe baba ya kashe ɗansa ɗa ya kashe ubansa makwabci ya kashe makwabcinsa wannan kaɗai ne za ku yi Allah ta'ala ya karɓi tubarku Shi ne shine faqtulu anfusakum ku karkashe kawunanku zalikum khairun lakun wannan shi shine alkhairi a gare ku inda kun a wajen makajin ku ubangijin ku wanda ya halice ku fataba alaikum in kai wannan Allah ta'ala zai tuba a gare ku innahu huwa tawwabur rahim lalle hakika Allah mai yawan karban tuba ne ko mai jin kai ne ga bayansa idan suka zama sun yi aikin laifi suka dawo suna neman tubarsa to Allah ta'ala zai yafe musu ya gafarta musu kuma ya musu rahama ya zama ya karɓi tubansu saboda kashe kawunansu da suka yi dalilin wannan shirka ta bautar ɗan maraƙi da suka aikata a kan kuskure Allah ta'ala ce izu kultum ya Musa haka ran dai ku tuna ya kuba Isra'il lokacin da ku gaya wa annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra har abada lan harfin mu'abbadin abadiyun har abada ba za mu yi imani da kai ba hatta nara Allah jahra har sai mun ga Allah ido da ido inda kana so mu imani to sai mun ga Allah ido da ido sannan za mu bi ka fa akhawatu musaiqatu sai wata tsawa ta kama su wa antum tanzuruna alhali ku kuna kallo ثم بعثناكم من بعد ثم sa'annan muka tashe ku bayan mutuwarku wai wannan zai sa ya zama kun gode ma Allah ta'ala a akan wannan kashe ku da da kuma raya ku da ma'ana dai abinda Allah ke nufi annabi Musa alaihi salatu wassalam yayin da ya koma zai karbo sako wajen ubangiji ya zaɓi wasu mutum saba'in a cikin al'umma sai tafi da su don ya je ya karɓo saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala tare da su da suka je suka ji maganar Allah sai suka ce kai Musa mu ba za mu yi da kai ba sai mun ga Allah nan da kake magana da shi kuma bayan ba a ganin Allah la tujriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir amma suka ce ma ne Musa su yanzu ma ana so su yi imani Allah suke so su gani su kawo wannan yau gobe su kawo wancan in an yi nan da su su yi can to yanzu Allah suke so su gani uru-uru, idan ana so zama masu imani to a bari su ga Allah shine wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ya kai Musa ba za mu imani da kai ba har sai mun ga Allah ido da ido fa akhadatu musaiqatu wannan magana suka faɗa sai Allah ta turo musu sun tsawa ta kama su antum tanzuruna alhali kuna kallo su waye kallo sauran jama'ar da su ba su faɗi wannan magana ba su suna kallo wannan abin ya faru an gaya musu ya faru to annabi musa alaihissalatu salam bai ji daɗin wannan al'amarin ba sai ne ubangiji ya dawo mai da su saboda aka kama su da wannan tsawar mutuwa suka yi sai ce ya ubangiji ka dawo mun da su koma da suje mutane ba saboda mutane na fawawaye ne ya an koma don sun zuba ko inda mutane saba'in nan da suka yi rakiya za su ce na je na batar da su da aka yi Allah dawo da su don in koma masu da su shi ne sai Allah ta'ala ce su ma ba su naku sa'an na muka sake tare ku min ba di kun bayan wannan mutuwa da muka yi muku fakar rumu sa'iƙa wannan awar ta kama su ta sai Allah ta'ala sake dawo da su don ya koma da su zuwa ga mutanensu la'allakum tashkurun wala Allah za ku gode ma Allah ku je ku ba su labari abin da ya faru da dawo da dawowar da ake muku wala Allah wannan zai sa ku gode ma Allah yanzu ku dawo ku bi Allah kar ku je ƙara saba masa amma duk wannan bai ba sa waɗannan mutanen suka yadda suka dawo suka bi annan Musa ba duk wannan ni'imomi da Allah ta'ala ke kirga musu na yi mu kaza na yi mu kaza wannan bai saba ne Isra'ila suka yi dace da Allah subhanahu wa ta'ala ba a bisa ga umarninsa sai suka ci gaba da taurin kai suna kangare mu umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba don komai ba saboda su sun zaɓi mata akan shirya Allah ka shirya da mu Allah ka raba mu irin wannan bata ta banu Isra'ila za mu kwana kan wani aya insha Allah ta'ala sai mu tasha tashi kan da 57 a darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai kuma Allah ba mu larasa wanda muka yi kuskure kuskure harshe kuma Allah ta'ala ya fi muna اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين Allah muna roƙonka tsare mu daga bala'i da musiba da annoba da tashin hankali ya ubangiji Allah ka tsare mu ka raba mu da su ya Allah ka raba mu da bala'in na corona ya Allah ka riko da hannayenmu da kuma ayyukanmu na alkhairi da muke aikatawa ya ubangiji Allah muna tawassuli da su ya Allah ka ba mu mafita Allah ka ba mu mafita Allah ka tsare mu Allah ka ba mu mafita daga musiba Allah ka tsare mu daga bala'i Allah muna roƙonka alkhairin da ke wajen ka ba mu Allah kar ka ba mu daga sharrin da muke dauke da shi Allah muna roƙonka tsarinka daga kuturta da ciwon hauka da da ciwon shan rabin jiki da kuma munanan cututtuka ya Allah ka tsare mu daga sharrinsu ya ubangiji ya Allah muna tawassuli gare ka muna kai kukan mu gare ka ya ubangiji Allah ka amsa muna mu bayan ka ne masu rauni wanda ba za su iya ba ba za su iya komai ba ya ubangiji Allah ka ba mu fita ya Allah ka dauka musulunci da musulmai ka kaskantar da shirka da mushrikai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin